من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kuma muna cikin tasar halil muna shahi na 207 jirgi na farko muna cikin kitabul hajji muna fasali na kuɗin mana abu a to domin da malla daga ne wa ɗan abta da sun mafata ta hallala an gane ta hallala kuma wajen ta hallala sai shahe wani abu ta hallala bin umrati kun gane shi wa ɗan amsada in ya ɓata hajji bayan hajji ne ya ɓaci to ba an eh, ce cika shi na musulmi ba to yana nan cikin magana ciko ne musulmi ciko ne musulmi ne sun mafata sai kuma ya bauta ya samu matsala kuma ba samu tsaron arfa ba hajji ya ɓaci marmakon ya cika hajjin na haka na yana na ɓata filai domin in mutum ya riga shiga har ma da hajji to ko ya ɓata cikawa aka yi bai shafin da ya ɓata bari in bari ya ta to wa ɗan absada in ya ɓata shi an ce cika yana mutu ne sun ɓata sannan kuma ya kubce da kaman rashin samun tsaye arfa to ta halala zai walwale da umra kuma wannan ta tahallulin wujuban na ba ala na ba ba ala da ba hmm. muna tare da kuwa mhm. a a aw bil ko ko da sun kuyi idan hajji ya fauci ga mutum sannan kuma ya baci ya yi fauti sannan kuma ya ɓaci to can ba an ce ta halala ba bil umrati to kaga nan fauti da ifsari sun haɗu tun da ah, fauti da ifsari sun ka haɗu gaba shiga umra sun ka haɗu to shi na malayin yin ƙura yake mutum ko da ko yana cikin umrana hajji ya yi bauti ya shigo yana son shi ta haloli da umra sai kuma umra ta ɓaci ina ya ce wa in bi umratin ta haloli ko da ga umrata ta ta haloli to ya ɓaci to duk da nan dai ta halala mun gane wannan ko da suka aikin na umra haka nan in ya cika shi haka nan yana ba su to in ba da ta yi waƙala ya biya hajji dai dunaha banda umra muna tare da kuwa wa in absa da sun mafata aw bil akasi wa in bi ya da umra ga waktan da sun aw bil akasi wa in bi umrati takalluli to duk dai waɗanda sai ka haɗa su gaba da ka ce qada'u ya biya hajji nan in ba ta yi amma duna ha da umra to amma fa wa alayhi hadayani sai da kenan eh wai abin da ba ta shi ka fida ai ba jima'i dai ka ba ta haji eh ta halala bala mu saboda ta kuma haɗura eh a ta halala ba shi kenan ba ai an ƙari muna tare da kuwa wa alaihi hadayani hadayani sun kasance tilas kai dai don mi hadayan lil fasadi wa hadayan lil fawati hadaya guda saba da bacin haji hadaya guda saba da kucewa ne muna tare da kuwa to amma kuma la da makira la da amma babu jinin kirani shi kan ya hwadi bai lizimtai ba mu zai mu yi suwa ladan mutamattu'in ko babu jinin tamattu bai lizinte ba don ina su babu Gawana ga wanda hajji ya kurce ma domin kirani ya kurce tamattu ya kurce don al'amari ya koma don umra ko ba ta kai ba babu jini yadda akwai jinin gada har ya uku zai an ya yanzu hada ya fi zai hada ya lullufa wa hada ya lullufa sa'adi hada ya wa na'am na'am babu don haka sai ya ci gaba da aiki tare da mutane zama mai ɗaya bai duk aikin da za a yi sai ya toshi shi ya walwale da umra tun da can da ya toye ya yi dawazi ba ɗawar kudu ina ba da ya sa'ayi baya gare ba sa'ayi na na abin nan na kirani ba na haji ko to ya ɓaci to yanzu a za a yi sai ya zama galala ina an ka yi an ka ce maka an ka ce to mutai sai zo maka sai a yi dawabi da shi a zo a yi sa'ayi da shi sai ya zo sai barka ne a ku ku koma mai zuwa zama shi ku shige tsaka wani na yi a sai ku zo ina zuwa eh to in ya bi su ai hirar da ya zama zuwa shi ba komi na shige ba eh ai ta halalar umratin da hada ya ɓaci

wala hidu da maradin aw ta niyyatu tahalluli aw ta gane ko wato niyyatu tahalluli ta kamawa niyya ta tahalluli cewa yayi niyya ta shi walwale daga harma idan ma ni ya sadu gare shi wani abu kaza da sauransu to sai zo ku sai ni ya samu wala yi bai ba da fa'ida ba wata ta ta tahalluli limarar da sabar samun rashin lafiya ita aida ma yayi yayi ya girka ya haji da sharar ka gane ko au gairi ko ko wani jini wani rashin lahiya kamar irin haila ga mace ko makiya su tare ko hijira wanda aka samu tsakanin abin nan to amma ne ya fita lushi a fa'ili ga abin nan to ha da hasirin da madalla wato idan mutum ya to an ka dake shi an kana mai shiga makka sai ya duba sai ya ga wasu wara sun ka dake shi sai ya duba sai ga shiga kahiri na ko ko wani abin nan bahuje ko ba da tsari to an ka ce jam'u malin tun kaɗa dukiya da hasirin ga wanda zai shi kai isa makka wala jin su. amma yan kafara in ya zan azumi na domin kenan addini ne ya samu ƙarshen tasalluki har kina iya hana musulmi wani abu to ku zo karatu tun da bai halatta ba da dukiya tun da bai halatta ba da dukiya mu takara wa fi jawazi alqital mutlaqan taradudu to shi ya kamata ya ja hannun sa gwate eh ko a a shi wuce ko bai halatta ba to shi an kai tarar in ji mallam hmm. ka gane ko to amma fa man ya hana sahuhu kala wajatin kamar miji shi hana mata to wannan wali ya samu wali da azina ta dawo wato idan sahuhu yake ya biya kuɗi ina za ka yi ce zan je ai haji zanna kuma kai mallan ko taɓa ruwa bai sai sai haji ce ya ce to ya ce ba a zuwa sai an amsa kuɗin duk mahiya waɗanda ka ɗaura kuɗi su kai su biya wanda ko in ka tare shi matsala ta ta sallah ma ba ta farfarta ba to ai wani cewa a manyan sarakunan gana masu to mina zai maka game da haka ba da haka aka sa a da da in dare wafi ka eh? kudi ya san kudi ha nami abin da an nauyin hukuma daukan masu karanta garantashe su don su iya kan su yi ba halar banza eh? eh kan su wahalar banza eh? a eh, aiki na ta akwai ta to eh eh a ɗaukar hu a shi awawa baya ba me me dele yake dan an ga daga harka duniya bai bayan kwarai amma wajen addini mutaballid na wa wanda na wani ba ba sauru na mu zo karatu wa'in lam ya zan fala wuta halulu idan miji bai izini ga mata ba ko kuma sai shugaba wali bai izini ga wanda yake shugabanta ba ya sai yana da mashi walwale shi idan har da mata yana da mashi walwale ta eh an ta dauya ka magana kan mata to mu zo to amma wajibi na karama ah, wa alai har kala'u don abin da ta yi lai ina misali kamar bawa da ya har harma ba da izinin shugaba ne bai na walwale shi amma in ya samu yanci wa alai har kala'u wa a sama mallam ya kabal duk wanda bai karfi abin da shugaba ne ce ba cikin su ya sama mallam mata ita ce to ai ni adda kuɗi na ba karanta ya to sai amma tana asima kuma shi miji ya samu shi mubashara da ita sai fata hajjin nan to mu sai karatu kabari latin kabla miƙatin kamar in sai harba da haji na farilla gabanin miƙati ba tare da mijinta ba gabanin miƙati zamani ko miƙati makani ta ita kamar tun da na je ta har maza shi ko shi in mun ka saukar jidda za mu rage lokaci eh za mu zo can hotel mu zauna har dan lokaci shi a dinga sanin mu ta ce to ai da nan za harma Sannan gida nan gidan jirgi kana da shi yana da mai an kafa da ya bata harma kuna kuna tare da ku wa illa to amma wa in ya izini gare ta ko ko ya izini ga sahuhu shi to bai bai dama walwala amma in ya shiga ko ka gane ko wani daga cikin su ya shiga cikin harba ne inda ala kullum wahid min ma wa ala halqa za'u an wuce kishi ko ka jaba mu sai karatu wala al-mujtari in bi alam radduhu don Allah ya ga magana yanzu muna magana haji kuma an kama magana ce wai shi bawa shi bawa wanda ya harma da haji ko harma da umra mai gida ne bai yi mayar da bai kai kasuwa sai suwa wanda ya sai shi in bai san an wada mai muhuri nila ba yana da mai sai shi illa da ba shi zai cibe ke don bida bida ga don bida don gadan gargadan mu dai mu dai amma bai da ba wani shi a wuce mu sai da shi rabi shi wa ya azira ba a bisa da lan ya lazamuhu iznu dil qabai idan shugaba mai izini sai bata abin da kai to iznin shi ya irama bai da kisa yi ba na rama ce bai ma izinin zuwa ranko amma bisa kauli a sai wa ma lazimahu an laqadi da kuma abin da lazimce shi don kuskuren da ya samu kamar irin abin nan ɗarfa sutura da fi fidiyare da sauransu duk bai abin nan au duran ko ko ko da lura kamar ɗarfa sutura haka da sauransu amma in sai da ya mai izini shi ikhraji a cikin hita ka gane ko ya shi sai ne ya bai izini shi hidda wannan abin da ya lizince kamar hadaya ko fidiya daga cikin dukiya ta shi sai ko ko dukiya ta shi ba alhamdulillah haka aka so wa illa in ko bai mai izini ba sama sai shi azumi a duk ta zuwa ba ta ina eh, azumin nan bai hana shi amma in ya gangantar aikata abin da ka sa shi fidiya to ya samu shi hana shi amma yana tuta mai wajen zuwa gona eh an ka ce ta gwaya tole azumi da kai babun